alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kala tan do kala je kasal kiran ka kontinen na wala o don ɓe wala da keme tan do wora febuar 2022 de maso o don mon ɓe man men ba ka majlis foron e ma mbaka sofa on tawe majlis o kiɗabo ñimmo kiɗabo men da alfata rabbani wal fadl rahmani me ya ke san butura wele kumba kurbul aula wele wele kurbo wele kurbo la kirawa abdu qali jira mbe bunda la mondo al majlis al thani wa sittun fi tawhid tawhid abe dan ka wala bunda tawara na fulani fakiya nin kina ka bora ma simbande nin barode ako annar jamodo ijitaza ala fajirati no khas fara fiha e ta zama moɗo ɓe tambe kane ala hujjar hujjata no haas hujjata no haas fara fiha jariya sonkuroji ke mustasana sonkuro ñimawa mhm. ay moje je muso ñaat fota allah kadi ɓe kalbihi musola ko ɗum da sun sonwa sonɗumo ɗenda musoɓa falam yakɗa manino eta jawda e tambe almoɗo dulala o kana tata hu farasin su soba a bolo yusawi miyatu dinar o so dinar keme bo sira dinar keme bo baro wa alaihi aswabu jamila fanul ba bolo fanul nya da ba wa huwa eh, muqallad bis sayfi eh, anin fan fana min da mo adam ay fa masaki muhalla bi zawa fan fana be nyara din sanol wa bayna yadayhi muluku aswadu man sakiyul ba nya to fumaro yahmilu gasa wake nyima gasara fataqaddama ila sahibi a tambira kala muso mariya wa tarba minhu bai'aha a ñini muso jon mari bur muso ñimmañi pour a o jon wa fatema o jon muso ñimma fa qala laha kaye ko la shakka sikat annaka da qad ahbabti ahbabta jariyati nan jon sunkuro ya kanu bakal wal muhibbun dun kanda yabduru kullu ma kasama beydi yamlukuna min mara fi talbe mahabu ala kan fiŋo ñinooto ŋaalo ni moye fiŋo kana fi aka jira fiŋo bela wala abi o hanta a waafi illa bi jami ma tamulku yadaka fi hadi saa nin be jom muso waafiliyamada fiŋo feŋ beyta bulu sandeŋ i bora be jedan fana zara jida anfasi so kan kip kina sowata memu dinar keme fiŋo wa kala jame ma alehi fɛn fɛn b'a bolo a bɛɛ bɔ mɛ sa ala fa ni fɔ dɔn a ye bɛɛ wura fan ba kɛw a ye wura kura ni den kɔni fɛn bɛɛ wasu ta ala kan mɛ sa min ka a dada eh, eh, den ko fɔ sa da kɔni ka se yɛrɛ wa sallama aljamiya bɛɛ di ilahi ma'ari wala ma'ari mamuloki yo mamuloki ni aswara ole marfen jɔn jɔn jɔn fɛn min b'a bolo maa mamuloki aswara ala jɔn fɛn olu bɛ ala jumɛn kan na bayana de jɔn jɔn b'a ta bolo jɛ a be falen jom musikilin jon jama ni jom musikilin su ko forlon ala den ko na ala kurto na ala sanu na ala pare na ala fa na abedi wa akhadha jada jon sun gro da mada ila da na da su ko ha fi asin kensan maksufu ra sa kun kensan rema bazala as-samna lamma bazala samna bila ko do di akhadha musma ko do adi min na yota don arafa ma taraba fa arafa ma ay eh, fon don ni taraba be mun ni kan ni don muslima be aron fa hana alahi ma fon ko so na da buru kaman kamande fa ma ran fa be kuma mai kan ya la ko ni fon e lon ya la na fa lon aka jare fon e fon na ni fon e kan aka jare fon fon na ni moy alaran sai bole ala lon wali yoli ala lon so fi kemo fololo wana jarte a jarte fɛn bɛɛ ni ye muso la lɔ muso ye ma a jarte ala fɛn bɛɛ fasi in kɛnsɛn kun kɛnsɛn subhana ma ya a asadiqu fil mahabba la yaqifu min ghairi mahbubi a ko ne mola kano tonya da la yaqu adallu ma ghairi mahbanin kano fumtana a men kana betoro damal إذا قال الواحد نيم على كون masakiram minal xarit kari samiru bi xabaru janna yow omar fiha min annaam bi qawla azaya ako iza qala al wahid ne ala ñu fa man sabakam fam bi gëna ke safa nga ba na la da fon ne ala ko ko kada samne ta bi xabar janna al janna ki baro fo mamay ya may وما في يعني, يعني من فوق الجنة كنا نعم فوق من النعم نعم فوق بقول أذى على كلكم في فيها ما تستهيه الأنفس إتلاف الميديا في فين أبيبي وتلازل أعين فلر فين مالتي أتا نما يعني دون فين بيه أبيبي سورة زخرة آية تورنا كده فأس منها أساك قلنا لهم كذا قال الله عز وجل inna allaha yastara min almu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna hmm. walla yo safa nyanda iza qala alwahid min alkhalq hmm. iza qala alwahid min mawkilu yini nka min alkhalq da fi won kon mo kilan ko ko kada sama du bi khabra janna ajana ti waro ma wa ma fi amina nan ni min bi aljana ne mo wa fiha ma tastahil anfusu talabu ayyun fendi ma bebe je feñi ma bebe je ni diya fon bebe je ngo mo kurano kon so do ko ayata wonan kilen sa mbala ñinen kala taari bolo fa fa asmanu ha muna ma son nda ba san nan kon na la hamba fulo mala ko qalla ala ko inna lasta min al munafa ala ko ngam si mol fon la san wa mala ngi la ko do san be na la hamba janan ko aljanna so de tan ta ne da ko arjanan talafita sanna le ko ɗo fo ñemba sanna andu ñin fere ñin muso jarta ala feŋo bee bondi ñin jom muso kiloŋo ñinoo la a jon jama bee miyana ala feŋo bee meŋ b'a bolo purasin jom muso nte fana ŋa arjana kibaro mo ñaami a jartande fana mba fana ko sallim nafsa enio de hmm. saybolo yake yenio de tara fa urla walla bada walla honen walla yenio de san kelata ke ñindol ye ñele di ye ñele fa to mm. e, e, e, fonkolo dunato bannanne sofi kema wala mala yala koɗo di alala ñin jomo so ñin matiyo jiɓe wa kad sarat laka ajansi ketati wa kala ahad ɗo ko oɗoɗo nde lafira an akuna min allaji yuriduna waja nin ɗo konte ntelle ɓe lafiranga kemmoto min ɓe lafira ala doron doron doron dorona yallare قلمها قلبي باب na ولا المحبوبين داخلين فيه وخارجين منه وعليه خلق الملك فما ثمن الدخول ha nin mo kon de fura nan la qad la ma haqalun sund mo mala wa da ay eh, eh, ngolon ay eh, wulu sa ke ke babal ala na hayna nan sund wa wala almahabubina kanu molu je dakhilna fihi ɓe ɗum no haraja men ɗo ɓola donnin boɓe ala bunɗaɗo de wa alayhim halol mo mansi ala ala mansi alala walla alala kalanɗo ɓe ɓala de fama samanɗo konlo ilayhi sa nimmen lefla dunna alala paleto ala kan jalla wolna ala hamba fulo fana ko a jana ñanen na ngo jaabi ñina sa ala fo ñanen na ɗo min lefla dunna alala kan fa nsafa ubzuru ke be mo mo bere dira otro ko sahara ga yara ne da be to jadi ne ko wala gar ga na inge men o fen di man wafu ne fihi fa e ba ala to ala ko la fen kana to to an kai to la o dalu ga ya aljana fa fa to je o ma fi an men be aljana otro ka aljana to wa da an nafsa niyatu wal hawadin ni jawta ba ni la wa da sahwa ne da ko da duna duna ne da wakan la kan ni da be wa da al kullu be to otro ko be to wala zahra qara yasan da ma ko ma abe fa son da ma ko Ah. enen fende dina ala ke ken sa ka ya tu lakir sun ma da kurakurai don alakan fa'ina ga yadda ya tura ma zai fiyan jira ala a yana rati ya mawa yawon fina siya da aljana wara ujin sa turo ma ma wala kadar ala kalbi sa man tun da mawa sun aljana kura kwara kun aljana don ba da sura fa min sa aljana wala mun da ya dafa kwanan dafa ala kun man tammalahu hadha nin yin timmata mai وثبت أقدام قلاص نواس دفر ثبتت فيه أدوى كان الله دون ولا آخر دون بكرا يكون الله نعمة مجردة دنان لاك بكرا نعمة كنسان بلا نقمة كتمن دو يا سيران دنان لاك بسلبا من نزلا له رد بلاد وآخر لاك القرب ولا كسر على والنظر أن انفرار القرب سجا كسجا على في الدنيا بقلبه دنيا جاسون دمول والنظر يوم القيام بعينه komin duniya ala jira ja abu ala jira laake aɓe yau ñaake fo tawle kaade jelani yakulam ɗin non kulilla kulilla afo ala doron sun daro moro tuje fon bai tuje ɗafe tuje fon tuje afo ala doron duniya tuje a jana tuje fon bai tuje koɗo ana aya tan kulilla kul allazi khalaqani fa huwa yara mai mayan da alban kan nan da sa sura la ayata wa ne sai ya zahidan fi dunya ta mai ban duniya da idza kharja qalbuka ne sun da mabara min ha duniya taliba kiran yin da lakar alkiyama ne sun da malakan ya faqula fa allazi khalaqani fa huwa mai mayan da alban kan nan ne lafra da lakira afammaade men de dala ɓen kan danda lake siroɗal soro sora aya tawro min si wonta yamoydul hakka allah wiyete men ɓefɗa toñala arraqiɓe fi ɓen noɓe siamen toñata azahid yeɓa fima siwa men manke arati yeɓmala ida harja kalbuka ni sonde mo boɗa min babila jan bara arjan bunɗaɗo taliban lima wolaha bamare min kan fo kula fo allahji kalakane fo hoyade min de dawol ɓen kan danda soro sora aya tawro min si estagre bi hidayde alala kan dan jora ma wa ala tareka min kidere silol kan yamayta mo adam mela hude asuluka lafira dunna wi ha zani tareka yin sira fulato istadla dalilo ñin bi ma moona kade salaka hum istadi si dalilo ñin bi ma isi sila isi sila ñitan la bi ma moona kade salaka hum men dunten sila fulola de a men dada yin silola yebo silo taalalu ñinen kala bay silo kiidetala wala folmo wala dulalu lon almuhawaf minhuma ñin dula fulo silo jamma silanda jamma silanda siwo foyo wom wo jumañolade minni alaya silolo minni aljana silo silo lon wa humul masawalan seekolu al ummalu seekolu men kena la bil ilmi ila londola almuhlisuna mene kala sandaki fi amalala baaro ɗon yaake allah

boki tar bola kana lan ko kana na al kana lan ko kana na ya gulam din din bal mad kun gulam dalile ke dalilo e sila kala ta ban don kala jonde e tabe ya bulan noma wata rekki ara daga relataka rahilata walla yala silan kan fama bula ɓayne da bula bulu o sira ma hude ta fe tarata waatu ɗo a yiyamina bulba o ta waatu ɗo an simmaɗa amara o ta waatu ɗo o rahu a kom ta tarata waatu ɗo amma ma ñaata la takaja a raya kana bala miro kono min ɓe siloytan tara fe kana bala e wala tu khalu qawlu kana la kuma walin ya e eh, talbi wala soto wala fulo ka da karamo ina soto sabo karamo yara ai eh, man soto wallahi a man soto e kide fele a man soto jamano man talibo soto sabo karamo ga kenan murdu sadik yana ka muallim sadik yana sheikh sai ko. talibo kana bo karamo ko do ala kuma fa naka katude tasil ila maksudaka otumoɗo ɓe fotata kamennene wala tadila kana filo an jaɗati ka ila sodde a ɓe sira kennon kan kana baka wahid rabbaka e maɗo kilimande azza wajal wa kada ko fiita siwasa alam alam hamin hamin kuwallah lanni torol sibola o dalata ankal kuruhum ma kola kol sibola ibrahim alayhi salatu wassalam nabila biyam lamma taraka fil manjaniq hatta bile lamma taraka fil manjaniq bile abla pato kon hatta yurma fil nar pour ya fayde mba kon qata al wasaita anhu sababu wa bela kon mande nde fen walam yaltafit ila ghayra ba ma'ratanaji la jama to nya to nya kala ala ko to de ban ya ko wa salama ala ibrahim ba ayata anan ma ko ibrahim malaika ala do wa maula wa nasir ako ala do ako ala do ibrahim ala ya ko ala do ala do ko ko ko kana ñin sora sora ambara aya tawalla ya naari in ajili wata taghayyirin ya naari tedde mba in ajili in Wata ajli kiñade o taghayiri yere mañede o tabaddali faliñede yaran kan ɗo folenda sumaara jeno folenda jeno bali ala ko fi harraki kan ɗo men be bulo amudade wasirri an ye kullo bin dimbala mbala ka wayde ɗin kandida bara atu ato en jaadi en mbirami en jaadi hmm. yoy tenko suma kuni bardan kenye suma lati? Wa salama yake tankarande wa wakra yake pekaloti walla sabatullah sabatu sabatullah bila adiye kana ibrahima torel kulla haada ibrahima ñimmen be sorde ibrahima ye alayhi salam ɓe barakala tawhid tawhid o baraka wala siyama wala ihlasi fiya na tawhid o men kala sande ala abdu jon ida wahada rabba adana alaka kiran wa akhlasa lahu wa akhlasa da alayhi taran tumando yakun lahu alaka kay fa yadu ka sidan fi takwina ala dafon o taran tumando yasimu ilayhi takwina alaka dafon tuwabun Eh, kono huwa le nafsi haja eh, kono eh, sike huwa to le nafsi anire haja le khawasi nyi kake ala rakira ke mole ma kake ala datum kullu man dakhala ila aljanna ni modun da aljanna ya kula ka holde shen fo na kunu ke fo yakuna ke ne dun da aljanna to kun fo yakuna ne yeme fo aljanna wala kake ni ne mo furata lebul doro na me fo la kake ashanu fi takwinu li yawm kuwol be ñaamen mbiila kewla gada maafo saama ma zara ibrahim alayhi salatu wassalam ala qadami tawakkul nabla me fu ya bello den ar moto sin da to kan fi hal sira bira ya wa kiwa na da kewa idza an al khalaqan da fun jenkira an da ne fi nyolla wa ghairin anota walla bira jenkira ay fi nyol tuje wa kasodul e ayon anen da ne dimbal siya da mal fara fe wa de deqi masanin la de to wa ghala ne fi da la jaya wa raddal ikhanin wa do la murum abwa mo la bundar fi wuje nya da to kurona ma akulu lakum ala da fɔ bay ala bonda da nya dala ngam min fɔ ala na ko mo may albina mo lale satazkuruna ma akula gon satazkuruna sina alba lon nan ka min fɔ tan na damuna albina nin sanal man nakum mo o min na na alannakum mo fa inni kadun den ibo ar-rasul wa amman arsalahu akon tara ala la ki naibu da nan kilala naibu la na yaki ya na yin ki ndolo be jam wala ta diamla kila ta jam ndolo ba jam Eh, no laajalo kafanja mum ne alentela mum ñoro fudata o leebloto alma waratatla andama kaɓe daɓadiyamone fa warola ilahi ilahi ilahi mal aɓe men du ala jaɓira ma jaɓirannaro asala kam mbeɗana al afasiyafa wala afirtarake fi hadihi niyaba nayi nayi naɓeya kelala nayi bawɗo kadi jarani yalan weli baɗalolam abu aɓe abdalol kon ka kutubolon yoli yolla mu kasi folo mukasi folon ayi makamol ɓe soɗon ani ala hada ani ma ko ala hada la man ko ala alladina ana be men do alan makoye قد أخذت الأنبياء والرسل أخذت الأنبياء والرسل إلى يا النبي مول be كلا مول بندلا إلى بلدلا وقد fi safil awwal yandalon يندلون folo فلوت sayan tolle ɓe annabiyo moɗo ɗo seyɗen o kaasi kala kala en tolle ɓe jara fon yosi ñaalal ko en tolle ni ɓe kiri kalalat a kon tolle moƴƴo dalade sande ɓe annabiyo ngol tekkenen fasi alkam ɓeɗana ala fo yan foro ala fanen kayro mi so kayram ekfuni sintan ka sara setan seyatin setan o masibol al insi adamaden setan masibol jina anen jina setan masibol o sarra jomen makhluq anen da fol ɓe matibo ala ala ka fo duwaran balko

wona kala niyate ga niyatira wole kane kaka so fadoma alabaton ne sonni saloni kuma ɗum ɓano aa ma na nafsi ne niyom oɗo kolol hawa ni bi ebo ko no be ko o yahkum lil qawmi a'malan min wara zalika min haysu qulubuhum wa yahkuma ka kiitile qawmin wala amalan baarole min wara idalika o kooma min hayso kulobi sono walla karola yaduruna ma alkadari ka murum murum alal lañinolo feewi fi suhbatul hikma ñillon do kataño alal e moñummani walla yuhkabalila qawmi amalaka baarole kiitinde wediyole min wara idalika o kooma min hayso kulobi sonnumoyo karola yo dirona ma alkadari ni alal lañino kam yalo hukuma na ilmu wa hifu hudude hudude sadan ibatan ga kan ne weliyoro kawmul fi zahir salam zahir ba kan da kalbara na ba ta fi sirr kullur wala na nan ba kamar kala kala ki da fa fi wal kala nan da fa da da mal kala ki da da Allah wal kala nan da fa fi yo tuna kullu zi fadlu fadlahu e gafsa man da dun ke bera fi saman da da وكل ذي حق حق حق يوم الحق وديا يوتون كتاب لا أزايك على كتاب ودي حق حق وسنة النبي حق عن كلا النبي عمر سنة حق ودي وعلم الله عز وجل علم الله على اللندو الذي من في قلوب سنور حق حق ودي لا جنول يوتون الأهل حق ودي كلا جنب حق ودي والنفس حق كيني الحق يا حديث ولا والقلب حق رسول من حق ودي والخلق حق ودي دارهم الحق ودي kuma wala fiyita fo yede ye ko ɓe di ala o kina ni ma fada wa habusa ni e fan kondoro wa itlaka ni continue tan wa akhada ani mutaro wa ata ani soro yuqimuna lahu de kasaran lon alal kulo sonol wala asani ni kullu no fusa non yo yosinana alal khay ka dafon ka nyiye fe haza sa nyima fe na de mi wala umur ka lako kom wa ma'lumu kun al al anallahu hali yan yalla mom mun fi eh, eh, mo iza wa'ad akha iza wa'aza akha na ba'da kawan wa lam yaqul minhu bi qawlin min ba'da ma lakum min al haya fa tazkuru ma aqulu lakum kama fa ibn awlan wa fa'id amru ila lan nakwa bitu alabu eh. alkari yalla ala arfu me alalon lon e jahidun nufusul kaya kada afon yola jihadi be sefi tawhid ala tawhid fonla o marifati na ala ala lon fonla o man hasala mimma fudada fi asrar ala kullo minhu woldo hamalahu ila babi mulkihi wa huwa basiru basirun bi ibadi akoni nin min fudada lon naluma e futande hamalahu ake dunandi ake samba mo ma ake samba ila babi mulki ala man sala bundar ala bundada huwa da ala dum basirun bi Allah bi ibadi habul asiya ko be jaro ilal mulliman mo kan alu e bada ala bato wala kadi alliman mo ko be bato habul asiya ko be jaro ilahi kan al qiyam ila sa mida salo ta salo o ka habil o huwa qaidu fi baytihi abasira la bongo fa qalbu asan mo yantaziru mo azab dan nal baton kan. huwa da al haqq allah wala min kam mo kira kala ala illa to na samala azan li amu dakhala qalba don da sun mo kan sururu sirwa aɓe waɗa noon mana sonno maɓe sehla ɓoye tira bai tira elal jama kata jamo ton kata jamo ton masani misiro yafra ka sewo bi maji sa ele ele ni ñinen kala nata kan danella in koye makol bi simante anno makol ñande ila kana enda so ni fi mbabol yuti akadi ala lanna sami qawla nabi sallallahu alaihi wasallam kira ko mamade as-sa'ila hadiyatu la azza wa jalla ila abdihi Mm-hmm. akwai kila akom fami omoyle ba assailu min naate dan so hadiyatullah azza wajal alala hadiyolende ila ibada abdi ala jonga alala hakika alala yeto sominna mi mula kilano andu mi yaade to bira e dani yaato ala ɓeyde solo na nanaɓe min siide ni man dan dani so ma miskini so den ne ilahi nan teyate ɗonna tawi fo la yafra hunana mo kennode sewol o kad nafada amara rabbi asa wajal alala kolo ke yastakdu minhu ala yadil fakir ala kayi ko na kare yau ba bayan ke ga ko a koya don do kemera da nen da na ta koya kon so kemera alala hakika ko ala ko ya don do kemera adi ala yi alar don walanna alal mo ñimmalo alkawol sewo haaji adabul mum misimola daji koɓe ten ala abide allah batlu al morolla daji koɓe ten wa ammal arfu ba me londirake alalay alala sono fayno mara yahfas hududata kasir manana noon tankal o yahfas kalwa kasono mo tankal ma dukhul kar ɗum hayre rabbi alatana fi aduga sa sallamato ala fi hoto fembi kadu a sonno fo ala yahdara ka hakkilto ay yanzura ila kalbe ka sonno moji ɓe fo yanzuru fihi hawfu hayrihi ala sonno moji wata ko ñin aɓe silanden ɗa fenduɗa men ɗen de alade a kawto hakkilto wara jawo kayde ala a sonndu moji wate mo kendoe weli o a atata ko e alaajiije koñin ɓe jikkiren ɗolle men ɗen dede ako hakkilto walla ittikal ala gayre ala sunna mo jiɓe ala taraje yimɓe sembeɗen ɗo lamenten tede ako do kaso ya yahfase qalbu ka sonno mono tanka ari foñe minen tedɗannusi sondumo kana no khalki da fen kana taraje walla asibabu sababu kanata molɓe molde kilasi kine yakkata ha kañum ko da halke ben nyoya wala walla ha boddallahu ɗo wata bayla min hum ɗolu da lannan karol ma da kuranto dol be jom sa sa to fo de jibe huwa tabiba atlamu sa sa dole la doctor walla men da bala jara sa sa ya ka al hada ka balu kon fi dunya dunya wal hada fi akhirah an la ka balu wal oldum min izzati qurbi rabbih eh, eh, ala sut ya la bambon kam azawjal wa huwa eh, kullu amniyatihi ala lamat lana to beti wa ikhtiyar alamat la suwando be annabi alayhi salam anna ko Gracias. يقول لا عز وجل يوم تعلم في الأركان أبدا لن يعلم من سند لما نقول آثرتم آثرتم آخر علي الله لا كلا سلندي على دنياك على دنياك آه وآثرتم إبادة لند على رباطو علي وسلندي على صحواتكم الله نجاك إبادة تنبت على سلند على صحواتكم الله نجاك wa izzatin kaltan na bugunyar jalala ne na kallon ka ma halaktul jannata ma arjana da da illa lakum fatul yam arjan ma da da tun da bane albai duniya alai lafiya sila da duniya in ba to aliyu alai sila ne biya ne fa alfa da gwada akilata mu arjana Allah aman hajon si ala ala ba ko sa ba ko bal be ko bam to nyinta kon den ala ma ke ala jonde ala ma la ke ta duniya ala ma ala tambe duniya ne la ke be ala ma ala dan ma tan sana aha aha mila mila ala ma la ke tan son do mo ko ala yanta sai dan ne niyar kananda ala ho ba kawsa ba ne kan da na holan biyo yara bar ga nan kunda karanta ba yobo kunda kafa kunda be ala kondo ta ne na na amin